Long Ahmad, a cikin fina-finan da kake yi wanne ka fi so? Man izar so. Izar so. To za ka iya faɗa mana wani kashi ne fi kyau? A episode 54 na. Hajiya Nafisa, ina da interview da ke sai yaushe kenan. Yau din nan. Yau, da misalin yaushe? Da karfe takwas na dare, insha Allah. Kin tabbata? Insha Allah, a daren yau.